kaga wala tanharu ma karka mata tsawa ai uffin shine waɗansu malamai in maman jatumarka ta maka ta miki fada shine ki haka <sighs> irin na haushin nan kun gane to kai wannan nishi irin na fushi to shine uffin shine laifi ne kai iyaye ba akwai daraja ba iyaye ha wanda take rena iya in kana so kaga yar wuta a anguwa to ka zo kaga wanda take rena iyayenta malamai suka ce in kana so kaga yar wuta a anguwa kaga wanda take cin mutuncin mijinta da gaskiyarsa